ana ci gaba da faɗakar da al'ummar jamhuriyar Nijar yanzu haka game da sawar sarri tsakanin wannan da wancan haihuwa kuma Dr. Malika Isu matar shugaban ƙasar Nijar tare da ministan kiwon lafiya ne suka kaddamar da wannan ayyuka a birnin Doso na mako guda na tunatar da jama'ar ƙasar game da sawar sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa wannan faɗakarwa ta shafi dukkan ƙasar domin rage yawan mace-mace na ɗa da uwa a wuraren haihuwa. Malam Hassan Haruna shine jami'in asibiti mai kula da sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanni kuma ya yi mini ƙarin bayani game da wannan makon da aka keɓe a jamhuriyar Nijar na sawar tsakanin wannan da waccan haihuwa. Muhimmancin wannan mako kun san a ƙasashenmu kamar matalauta an kasa cewa mata da dama ne ke rasa rayukansu wajen haihuwa kowa yanzu da rage musu wahala ne aka ce cikin tsarurrukan da aka dauka na a rage musu wahala aka sa a haɓakar da wannan tsari na sakin sarari tsakanin aihuwa to shine ka je an sa nan Nijar wannan mako na sakin sarari tsakanin aihuwa bin muhimmanci shiga iyali na farko kare lahiyar uwa kasan ma'aihuwa kamar mabusara take kasan ya aka busa yaro na busa so ɗaya so biyu so uku in ta fara saki sai ga wata lokaci ta ma mutu to haka nan ne ma'aihuwa take lokacin da ake yawan ana rurutsa kaga duk shekara ana yana yi wani lokaci sai kaga ta kai an samu babban matsala ga mace kenan wahala ta samu kuma na biyu ya kamata a ce tunda nan kasan mu da an mace ta dauki ciki in dai akwai wani yaro sai a ce kai ya sha nono yaro na gaba sai a hudda shi mahi yawa waɗanda aka iske duniya su ake rasa to shi yasa muhimmanci kuma babu mai fatan yana aihuwa ɗiya dan su mutu kenan eh, muhimmanci wannan ka sha da danka lahiya har zamanto ka yaye shi lahiya sa'annan lokacin da kaso ka ɗauki kuma wani ciki kasancewar ƙasar ta jamhuriyar Nijar daya daga cikin kasashe inda ake fuskantar yawan rashe-rashen mata ko ɗiya a wuraren haihuwa ya mata na ci gaba da nuna jin daɗin su game da wannan tsarin na sawar sarri tsakanin wannan da waccan haihuwar musoma da malama amina to gaskiya yana yi mata suna ringa sa haihuwa wani tsakanin bisa wani saboda mata suna shan wahala tunda wasu in suna wannan aihuwa wani bisa wani kaga suna samun matsala da mazajen su amma kaga in ka kawo yaro ya samu shekara uku zuwa hudu in ka aihu kaga kai da sauki mijin ma da sauki kan abun za ku san tarbiyyar da za ku do kuma yayan ku su ci gaba ka ko a bangaren wajen karatun ma kada yaro guda uku guda hudu a sha kawo na kawo na kaga abin yana da matsala amma in ka gani in masu madaidaita ne kowa ya san yadda za ka yi da tarbiyyar yayan ka kuma yadda ya ka tayar da su kuma Allah zai ba zai hana abin da za ka kidayan ka ba ayyuka kan muna idan muna aihuwa ɗaya bisa juna haka nan wa da an kai maka ne ba ya iya ɗaukar kanin sa ba ya yi wani abu ko kashi ko kaza kan ga ga ki da jariri kare iyali yana da kyau sannan kuma kai magiranci ya kamata a ce ka san yadda ya kamata ka da iyalinka ka rage sa sarari na aihuwa ya zama to ka ya takwara kwaf ka a ce wancan baba baba baba ka tafi ba karkuwar sannan kuma ga ɗaya sun yi ma'o ba kuma mata ita ku abin lalura ya mata yawa haruna Aman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.